Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya shirin da ke yi dubi kan wasu muhimman labarai da aka ji daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na yau. inda za mu yi dubi musamman kan zaben 'yan majalisun dokoki da aka gudanar a kasar Birtaniya. Za ku ji kuma ina aka kwana dangane da bayyanar tsohon daraktan hukumar leƙen asirin Amurka ta FBI James Comey wanda ya shida kwamitin majalisar dattawan kasar cewa shugaba Donald Trump ya buƙaci daina gudanar da bincike kan tsohon mai bashi shawara kan harkokin tsaro. Banda haka za mu dubo labari daga Myanmar inda aka gano tarkacen jirgin sojan kasar da ya bata dauke da fasinja sama da ɗari a tekun Andaman sai a biyo mu. To madalla musuma da kasar Birtaniya inda sakamakon zaben 'yan majalisun dokoki da aka gudanar a kasar na nuni cewa jam'iyyar masu ra'ayin riƙau a ƙarƙashin jagorancin Theresa ce ke sahun gaba duk da cewa jam'iyyar ta rasa rinjaye a zauren majalisar. Ga dai rahoton da Abdulkarim ya haɗa mana dangane da wannan zaɓe. Sakamakon da yana nuni da cewa jam'iyyar ta Theresa May ta samu kujeru 309 ne daga cikin 650 da ake da su a zauren majalisar ta Birtaniya. wanda babban koma baya ne ga jam'iyyar wadda ke da kujeru 330 a majalisar da ke gaba da kawo ƙarshen wa'adin aikinta yayin da jam'iyyar kwadago ƙarshen jagorancin jeremy corbyn ta tashi da kujeru 266 babban fatan theresa da magoya bayan bayanta dangane da wannan zaɓe dai shine samun cikakken rinjaye a majalisar ba tare da neman ƙulla ƙawance da wasu jam'iyyun siyasa ba kuma ta hakan ne waɗanda suka jagoranci gwagwarmayar ɓallewar ƙasar daga turai za su iya aiwatar da manufofinsu na siyasa. jam'iyyar kwadago wadda ke matsayin babbar jam'iyyar adawa a kasar ta lashe kujeru 266 kuma hakan gagarumin nasara ce ga jeremy corbyn lura da cewa karkashin jagorancin tsohon shugabanta ed miliband jam'iyyar na da kujeru 232 ne a zauren majalisar duk da wannan sakamako theresa may za ta iya samun damar ci gaba da kasancewa firaministar kasar a gaida abdulkarim ibrahim shekal a kasar faransa a ƙarshen wannan mako ne ake gudanar zaben 'yan majalisun kasar inda bayan kwashe wani lokaci suna zagayen mazaɓunsu domin samun goyon bayan masu kada ƙuri'a a zaben 'yan majalisun kasar ta faransa kowane daga cikin 'yan takara da ma jam'iyyun siyasa sun faƙi tare da sa ran ganin ɗan takarar siyasa mai nasara masu kada ƙuri'a a kasar ta faransa za su zaɓi 'yan majalisu 577 a fafatawar da za su yi domin samun jam'iyyar da za ta samu rinjaye sai dai masu sa ido na hasashen cewa a karon farko sabuwar jam'iyyar shugaba emmanuel macron na iya da tsofin jam'iyyu da aka sani jam'iyyar democrat da republican wajen samun rinjaye a wannan majalisa abin da ya shafi zaben majalisun ƙasar faransa kenan. To kamar da aka ji da farko tsohon daraktan hukumar leƙen asirin Amurka ta FBI James Comey ya shaida wa kwamitin majalisar dattawan ƙasar cewa shugaba Donald Trump ya buƙaci ya daina gudanar da bincike kan tsohon mai bashi shawara kan harkokin tsaro janar Michael Flynn. Comey ya ce a ranar 24 ga watan Fabrairu da ya gana da shugaba Trump a fadar shugaban ƙasar. Trump ya shaida masa cewa yana fatar zai bar Flynn ba tare da gudanar da bincike a kansa ba domin mutumin kirki ne. Tsohon daraktan ya ce ya fahimci ƙarara cewa kala kalaman shugaba Donald Trump na nufi cewa ya yi watsi da duk wani bincike da yake gudanarwa kan jami'in wanda ake zargi da mu'amala da ƙasar Rasha. Wannan shirin da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI. Shirin mu zagaye duniya. A cikin wannan makon dai ne aka gano tarkacen jirgin sojan Myanmar wanda ya bata dauke da fasinja sama da ɗari a tekun Andaman. Gwamnati dai ta tura jiragen ruwa da na sama inda suka ci gaba da aikin binciken jirgin wanda ba a sake jin ɗuriyarsa ba bayan katsewar sadarwa tsakaninsa da masu kula da jiragen sama akwai yara da dama da ke cikin jirgin wanda ya taso daga mek zuwa yangon ga dai rahoton da awal janyo haɗa mana dangane da ɓacewar wannan jirgi jirgin sojin na myanmar ya ɓace ne a ɗauke da mutane 104 su sojojin ƙasar da iyalansu jirgin ya taso ne daga mek zuwa yangon kuma rundunar sojan miyambar ta ce an samu katsewar sadarwar jirgin da misalin karfe ɗaya da rabi na rana a agogon kasar kuma daga lokacin ba a sake jin ɗuriyarsa ba daga lokacin ne dai jiragen ruwa da na sama suka shiga aikin lalaben jirgin a tekun andaman da ake tunanin anan ya bata. wasu rahotanni sun ce an ga wasu tarkacen kamar na jirgin a tekun andaman Ɗaya daga cikin manyan labaru da suka fi hankula a cikin wannan makon labarin kasashen Saudi Arabia da Bahrain da Masar da daular Larabawa da suka sanar da katse hulɗar diplomasiya da ƙasar Qatar sakamakon barakar da ta ɓarke tsakanin ƙasashen da ke yankin tekun fasha. Kamfanin dillancin labaran Saudiya ya rawaito cewa bayan katsewar hulɗar diplomasiya ƙasar ta kuma rufe iyakokinta da qatar don kare kanta daga abin da ta kira hare-haren ta'addanci masar ta ce sakamakon ɗaukar wannan mataki za ta rufe tashoshin jiragen sama da na ruwa ga jiragen qatar to gwamnatin qatar ta ce babu hujja ko madogara bisa matakin da wasu kasashen laraba suka ɗauka na yanke hulɗar diplomasiya tsakaninsu da ita kasashen Masar, haɗaɗɗen daular Larabawa, Bahrain, Yemen da Maldiv ƙarƙashin jagorancin Saudiya sun yanke shawarar ce saboda zargin katar da goyon bayan ƙungiyoyin 'yan ta'adda abinda ƙasar ta musanta. Nura Ado Suleiman ya tattauna da Dr. Alharun Muhammad na sashen nazarin kimiyyar siyasa na babban kwalejin Kaduna wanda ya halakanta wannan dambarwa da ziyarar shugaban Amurka Donald Trump ya kai yankin makonnin baya. To dakta muna godiya sosai da wannan dama da ka bamu ta tattaunawa da kai. Wasu na kallon wannan sabuwar dambarwa da ta bulla tsakanin waɗannan ƙasashen larabawa ba za ta rasa nasaba da ziyarar da shugaban Amurka Donald Trump ya kai zuwa yankin gabas ta tsakiya ba a kwanakin baya. Ka tafi da wannan ra'ayi? Duka waɗannan ƙasashen larabawa tun lokacin da aka tarwasa abin da ya saura na dolar musulunci ta Usmaniya da kwata ke Turkiya a alif ɗari tara da ashirin da Ingila da ƙawayenta na turai da amerika suka kirkiro 'yan waɗannan ƙananan ƙasashe tun lokacin dama suna ƙarƙashin turawa ne sai dai kawai aka samu wata gaba wadda aka samu wani shugaba da yake tawaye wannan matsalar yanzu sai ya zamana kuma amerika bisa jagorancin donald trump abin ya ɗauki wani sabon salo dama da daɗewa muna zargin amerika da cewa ita kan wace uwar gani tun da donald trump ya kai ziyara satin da ya wuce kasan saudi arabia a yankin gaba ɗaya yanzu ya kama da wuta a ce ma babu wani ziyara da shi trump ya fara kaiwa sai kasashen musulman da farko da ya ɗaura damaran yaki da su a saboda haka mu za mu iya zargin cewa zuwan donald trump a saudi arabia shine ya kawo wannan rikicewar kasashen gabaki ɗayansu. To ya kake kallon matakin da waɗannan ƙasashe suka ɗauka na yanke hulɗar diflomasiyya da ƙasar ta Qatar? Wasu na ganin anya ba su riga malam masallaci ba ya kamata a ba da lokaci kafin ɗaukar irin wannan mataki mai tsauri haka? To shi ba zancen ya dace ne ko bai dace ba shi munafunci dodo ne yakan ci shi. Hmm. Ita ma Qatar ɗin ai da nata, ai da hmm. ita aka rika kulle-kullen ba da kuɗi da horaswa ga su 'yan alka'idan da daga baya ta haifar da ISIL, jihotun Nusra da shauran irin wayannan kungiyoyi na ta'adda. To daga baya ne muke tunanin Qatar ta gane kurkuranta saboda haka nan ta na nema ta eh, dan waken zagaye su kuma sauran kawayen na naraba suka ga bai kamata ya haka ba saboda haka nan wato tabarman kunya ce ake naɗe ta da hauka a ba zancen riga malam masallaci ba a'a wannan din dole ne su haka kuma wannan katse hulɗar diplomasiya yanke zirga-zirgar jiragen sama da sauran matakai ma da za a ɗauka a gaba duka borin kunya ne kuma ba zai kai ko ina ba. Tattauna Nura Adu Suleiman kenan da Dr. Alharun Muhammad na sashen nazarin kimiyyar siyasa na babbar kwalejin Kaduna a tarayyar Najeriya. sai dai shugaban amurka donald trump ya ce yana goyon bayan matakin da wasu kasashen laraba suka ɗauka a kan qatar saboda a cewarsa wannan mataki ne da aka ɗauka domin hana 'yan ta'adda samun kuɗaɗen tafiyar da ayyukansu a saƙon da ya wallafa a shafinsa na twitter trump ya ce a lokacin da ya ziyarci saudiya makonni biyu da suka gabata kasashen duniya fiye da hamsin ne suka ɗauki alkawarin cewa za su yaƙi ta'addanci kuma akwai bayanan da ke tabbatar da cewa qatar na taimakawa 'yan ta'adda wannan shirin dai na zuwa muku ne daga dan sashen hausa na gidan rediyon faransa rafi. shugaban addinin iran ayatollah alkamaini ya caceki kawancen da amurka da saudiya suka kulla don yaƙi da ƙasarsa inda yake cewa shirin ba zai haifar da ɗamin ido ba a jawabin da ya yi wa al'ummar iran ta kafar talabijin khamenei ya ce duk da cin hanci da saudiya ta baiwa amurka na kwangilar dala biliyan 110 ƙasar za ta cimma burinta a yankin gabas da tsakiya. sai mu tsallaka zuwa nahiyar afirka inda kungiyar tarayyar afirka ta au ta bayyana cikakken goyon bayan ta ga yarjejeniyar rage ɗumamar yanayi da aka cimma a birnin paris bayan da ta yi allah wade da watsin da shugaban amurka donald trump ya yi da yarjejeniyar makon da ya gabata muna da nahiyar afirka inda bayan kammala taron shugabannin kungiyar kasashen afirka ta yamma wato ecowas inda firaministan isra'ila benjamin netanyahu ne ya buƙaci haɗin kai da goyon baya kan cimma muradun ƙasarsa firaministan na isra'ila ya ce kasashen afirka ba su da kawar da ta wuce isra'ila haka hakan sa kasashen na ecowas suka saka isra'ila a matsayin 'yar kallo a wannan kungiya Muntar Ali Daura, jami'in diplomasiya a Afirka ta yamma, ya bayyana mana cewa kasancewar Isra'ila na da alaka da siyasa. Wannan wani abu na ko kuma dubin shakar siyasa, amma ba dan siyasa ba, Isra'ila na ta ce ka zama ɗan kallo a kasashen Afirka musamman na ECOWAS misali. To na duniya ne abu ya zama siyasa ya zaga baki daya to ba abin da za a yi cewa sai dai a ce mata to sai dai a duba kuma ga ba zai kasance zuwa gaba jami'in diplomasiya kake kuma gashi wannan kasancewa Isra'ila cikin wannan kungiya ta ECOWAS ko zai tasiri to zai tasiri suna so su san watakila ko mai kasashen Afirka suke ciki ko kuma su suna ganin cewa kunce tare a Afirka din tamu tana eh, ko suna ganin wata ko a kwata gudunmawa za su iya ba da amsa gari. A Najeriya kuma uwar gidan shugaban kasar Hajiya Aisha Buhari da ta koma kasar a safiyar Talata bayan ta ziyarci mai gidanta a London ta ce shugaban na murmurewa cikin gaugawa kuma nan kusa zai yi ido biyu da 'yan Najeriya A tafiyarsa ta farko da ya yi a cikin watan Janairu, shugaban ya shafi tsawon watanni biyu yana jinya a London, yayin da har yanzu hukumin Najeriya ba su sanar da haƙiƙanin rashin lafiyar da ke damun shugaban. shugaban ba mai magana da yan uwar gida aisha buhari suleiman haruna ya yi mana karin bayani hajiya aisha buhari masu shugaban ƙasa ta dawo daga london da ta je don ta dubo mai gidanka wanda ya samu hutu da ake ba mara lafiya don ya samu a wato ya murmure shi shugaban ƙasa ta isar da sakon shi ga 'yan najeriya cewa yana godiya a gare su saboda dukkan addu'o'i da suke da shi kuma yana cewa insha Allahu ya kusa ya kasance tare da su don ya samu sauƙi sosai sannan ya kuma ce yana kira ga 'yan najeriya su gaba da jajircewa ya san halayen da 'yan najeriya su su kara haƙuri domin gwamnati nan tana iya ƙoƙarinta kuma yana roƙon al'umma su ci gaba da goyawa gwamnati baya domin ta samu ta isar da alƙawuran da ta ɗauka na zaɓe bayan wannan kuma ya yabi shi mukaddashin shugaban ƙasa Profesa yemi oshimbajo saboda ci gaba da yake yi da bin shi a baya da ladabi da biyayya sannan yana ci gaba da gudanar da dukkan abubuwan da jam'iyyar ta APC ta rubuta cewa za ta yi. So yana musu godiya akan wannan. Muna da Najeriya inda musamman a yankin arewa maso gabacin kasar wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu suka soma nuna damuwa dangane da yadda wasu ƙungiyoyi da ke yankin tare da haɗin gwiwa na kasashen waje suke yin amfani da wannan dama wajen isar da agaji zuwa mabukata da suna 'yan siyasa ko karkata tallafin zuwa wata hanya can daban. Abdulkarim Ibrahim Shekal ya samu tattaunawa da Abdurrahman Kwacham. Hashi Abdurrahman Kwacham kana gugu gwagwarmaya domin kare haƙƙin al'ummar da ke rayuwa a yankin arewa maso gabashin Najeriya yankin da ke fama da matsaloli barkatai sakamakon rikicin Boko Haram. Akwai ƙungiyoyi da dama da ke ba da taimako da ƙungiyoyi da kuma attajiran Najeriya da ke taimakawa yankin amma ga alama taimakon baya isa hannun talaka. Da yake kai kana yankin ko ka taɓa jin wani labari makamancin haka? Eh to na farko dai mu da kanmu ƙungiyarmu mun zauna organization namu mun yi bincike akan wannan. don dalili mu ƙungiyar ba ƙungiya ba ce wanda take zuwa take neman taimako don a ba mutane ƙungiya ce wanda in an tura an yi wani abu na alfarma ko kuma wani abu dai wanda ya shafi wannan yanki wanda muna sa ido mu tabbatar da abun ya wakana to amma gaskiyar magana gaskiyar magana shine don a binciken da muka yi kashi ɗari a bai wuci kashi biyar bane shiga hannun mabukata don dalili na farko dai eh, yawancin attajirai da suke ba da taimako a daga Najeriya a je a raba mutanen nan yawanci baya shiga hannun mutanen nan ko kuma yawanci ana mai da shi a yi siyasa da shi. To wasu ƙungiyoyi kuma suna fita ƙasashen waje suna neman taimako da sunan wannan yanki. Su zo su tara al'umma su tambayi jama'a menene damuwansu menene suke ciki an turo su zo su duba menene ke faruwa su yi hotuna su yi ko menene su tafi da shi ƙasashen waje su je suna fatauci da wannan. Mutane ba sa tsoron Allah ba sa tunanin za su mutu ba sa tunanin kuma yan uwansu ne suka shiga cikin wayannan hali. Kamar a cikin gida Najeriya akwai kungiyoyi ko kuma attajirai ko kamfanoni da ke ba ta tasu gudunmawa kana nufin cewa hatta irin wannan ma ba isa a hannun mutane. Kwarai da gaske kwarai da gaske mu mun sani kuma muna gaya ma attajiran din da kungiyoyi duk wani kungiya duk wani attajirin mutum a Najeriya mai kuɗi musamman irin su dan gwamnati suke bada taimako fi sabilillahi in dai suna yin sa don Allah kuma mun san suna yin sa don Allah ne su naɗa kwamiti su ya su su tura mutane a je a tabbatar an kai wannan abun gaban al'umma. Muna dai Najeriya inda wata kungiyar tallafawa jama'a da ke birnin Legas a kudancin kasar ta bayyana ta kan yadda aka cika 'yan arewacin kasar a gidan yarin Badagiri. Shugabar kungiyar Hajiya Baraka Dayir Umar da ta jagoranci tawagar da ta kai ziyara gidan yari ta ce cikin abin da ta gani wa idanunta har da yara masu shekaru bakwai zuwa sha biyu da ake tsare da su ba tare da sanin iyaye ko 'yan uwansu ba. ga dai abin da ta shirya bashir ibrahim idris lokacin da ta ziyarci ofis din mu abin da ke tafiya da mu a game da ziyara ne da muka yi zuwa prison na badagri nigerian prisons na badagri to abin da ya kawo mu kenan da muka je mun gano abin tashin hankali ne a wurin me kuka gani dama eh, abin da muka gani mm. yanayin yadda abin da yake kungiyar mu muna dan ziyarce-ziyarce muna ziyara asibitoci gidan marayu da prisons to da muka je prison dama muna zuwa badagiri mm. to sai muka dan tsanci labari cewa su wa'anda suna bukatar taimako badagiri din to shine sai muka je badagiri din to da muka je muka kai musu kayan abinci yadda ya kamata da sutura da sauransu da muka kai musu sai muka bukaci mu gansu mm. to da muka wace muka sa muka yi sallah da su ta azahar mm. to muna jira mu ga prisoners sun fito mu dai a idanunmu kananan yara muka gani a gidan yari a gidan yari Kananan yara muka gani sai hankalinmu ya tashi muka ce wa'annan su ne prisoners sun aka ce su ne na ce to me ya kawo su muka mu tattauna da su na ga ƙananan yaran tambayi shekarun su daga shekara su sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai duk gasu nan da highest da ne interview da su daidai na gani ishirin da biyu daga ina su hada ɗan shekara bakwai a wurin most the yan arewa ne most of the yan arewa ne prisons ɗin wajen su 642 ne amma 427 ne su duka ɗiyan arewa ne me suka yi aka me abin da suka yi yawanci yawace yawace an kama su ne akan gantali don wasu 'yan talla ne wasu 'yan irin 'yan arewa mu ne 'yan cirani wasu a ran nan ma suka shigo suka shigo Legas din a ran nan aka kama su wasu kwanan su akwai wanda gani ma wa da gani ne sun shigo wasu su ma duk marayu ne a kowanne gani ya ce shi ne ma babba kuma dan karamin yaro ne ya ce ya shigo ne saboda ubansa ya mutu ya zo ya samu dan abin da zai samu ya aika ma uwar ta ci da kannan shi amma kuma sai gashi an uwar bata san yana nan ba duk yawanci iyayen su basu ma san inda suke ba an tsammani ko an sace su ko wani abu ya faru da su ba san ci su na gidan yaro ba irin kaman nan da ake a Lagos kame da ake yi irin na Lagos kuma duk yawanci yan arewa ake yi mawa to ban san dalilin da yasa ake irin wannan kamen ba To a wani hali kuka ga waɗannan yara? Wa'annan yara suna cikin yunwa, suna cikin hali duk sun rami sun lalace. Akwai marasa lafiya sosai ma da na je asibitin clinic din na, na prison din ko magani babu. Ga yara ba lafiya ko panadol babu. Na ce musu ba magani suka ce a take yanke muka fidda kuɗi muka bada muka ce a so musu magunguna. Akwai wanda gani ma baki na ta zuba jini a mauje shi an cire mashi hakuri an ɗauki ƙananan yara an je an haɗa su da criminals to me ake expecting irin wannan abu me ake tsammani irin wannan abu in sun fito wanda majalisar abin nan majalisar ɗinkin duniya tana yaƙi da irin wannan abu yaran da ya kamata su je su karatu a sa su makaranta in ma an kama su akan hanya kamata a ce an kai su kai su makaranta an taimaka musu bai kamata a ce an ɗauke su an sa su gidan yaro ba dan mu dama ɗaya daga cikin manufofin um, um, um, abin nan ƙungiyarmu muna yaƙi da rashin gaskiya ne da cin zarafin yara da ake yi. Daga tarayyar Najeriya sai jamhuriyar Nijar inda kotu a birnin Yamai ta yanke wa ɗaya daga cikin jagoran 'yan adawar ƙasar Ahmadu Jibo Max hukuncin ɗaurin talala na watanni uku bayan samun sa da laifin furta kalamai da ke iya tunzura jama'a. Max da ya share kusan makonni hudu a tsare bayan da aka ce ya furta wasu kalamai da ke yin kira ga jama'a da su kifar da gwamnati da ke kan karagar mulkin ƙasar. Muna dai jamhuriyar ta Nijar inda ƙungiyar ɗalibai a wannan ƙasa ta zargi gwamnatin ƙasar da kin mutunta wani bangare na yarjejeniyar da suka sanya wa hannu bayan tarzo tarzomar da aka yi a cikin watan Afrilun da ya gabata. Shugaban kungiyar ɗalibai ta USN, Sumana Hussaini Tambo, ya bayyana wasu daga cikin alkawuran da ya ce gwamnati ba ta cika ba. Eh, alkawuran cika, alkawuran ba ta cika ba, tunda an ce za a sa kwamiti mai zaman kanshi wannan zai eh, hiddo wannan ya kashe abokin nan namu kuma wannan zai yi eh, raskwana duka duk abin da ya faru ranar goma na watan abrila kun banci shi albashin makarantar sun harbiya biya me ina aikurin muku a ce yau biyan manya mai aka fara da kingin jihohi akwai abin namu wanda a kete da su har yau ba a biya su ba biya su albashin su kuma da abin kuɗin makarantar su ba kuna dai tare da sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI a cikin shirin mu zagaye duniya a jamhuriyar Benin mafi yawa daga cikin al'ummar kasar na ci gaba da diga ayar tambaya a game da halin da shugaban kasar Patrice Talon ke ciki bayan da rahotanni suka ce ya share tsawon mako daya yana jinya a wani asibiti da ke Faransa Alhaji Isufu dan Kongo dan siyasa a kasar ta Benin makusanci ga shugaban kasar ya bayyana mana cewa shugaban kasar ya je neman magani ne a Faransa abin da ke faruwa shugaban kasa ba ya kaurace ba ne bai da lafiya ne ya je jinya kamar yadda kowa ya sani duk shugaban kasa bai da lafiya yana zuwa jinya ai ga Najeriya ma misali Muhammadu Buhari watan shi nawa a kasan Ingila kan nisan ne zawo gida ya kuma sake komawa ka sai ta zance ta shugaba bai da lafiya kowa na da dama ya faɗi abin da yake so amma shugaban kasa ba kaurace yi ba to duka duka da wannan labari muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku sai ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nake cewa ku ci gaba da kasancewa da sashen hausa na gidan rediyon faransa rfi